الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dadin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haɗuwa da dai wannan lokaci don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na Riyadu Salihina na Imamun Nawawi, rahimahullah. muna cikin kitabul umuril manhiya anha ko wanda insha Allah za mu tashi a bab ma yubahu min al-ghibati bab ma yubahu min al-ghiba babin da yake karantar da abubuwan da suka halatta daga giba dama an gaya mana meye giba zikruka akaka ka ambaci dan uwanka bima ya da abinda bai so ko kuma bai to akwai abin da za ka ambata bai so bai kuma ya halatta an gane shi ma yubahu ba ku ghibati Allah ya datar da mu yau nawa ga wata ga watan goma sha biyu shekarun hijira 1438 ya ce ilam ka sani anna laribata tubahu li fardin sahihin ko li gharadin sahihin lallai ita riba tana halatta li gharadin sahihin shar'iyyin saboda ainihin wata manufa ingantatta shar'antatta dole ne a samu akwai gharo wanda yake sahihi shar'i idan aka ce ingantacce a shari'a ne yake ingantacce la yumkinu al ilayhi illa biha ta yanda ba zai yiwu a cimma wannan manufar ba sai in an yi gibar to ya halatta yi wata manufa ce ingantatta a shari'a kuma babu yadda za a cimma wannan manufar illa biha sai da giba to sai a yi wahiyar sittatu asbabin kuma sabubban da ke sawa a halatta maka yin giba ɗin, ko kuma waɗanda in sai dole an yi su kafin a cimma wannan manufa ta gyara, sabubba shida ne. Al'awwal, sababi na farko, at-tazallumu, at-tazallum. mutum ne ake zaluntarsa wani mutum ya sa ka a gaba sai zaluntar ka yake yi sai ka tuna a ah, to ai idan na kai maganar wajen wani zai iya ainihin taimaka mini game da zaluncin da wane yake mini to za ka iya zuwa sai ka ce wanin nan fa yana kaza yana kaza yana kaza ko kai yake zalunta ko wani ka ko kaga dai bai so a faɗa wa wani eh. kuma giba ce to amma tun da ka je neman kukuta daga zaluncin sani ya halatta ka faɗa shi ya sa malam ya ce fa ya lil mazlumi an yata zallama ila sultani wal qadi ya halatta ga wannan mazlum wanda ake zalunta sa ya kai maganar ya nemi agaji daga zaluncin da ake masa ila sultani wal qadi zuwa ga shugaba ko kuma alƙali ka je ka samu shugabanku na unguwa ko shugabanku na gari ko alƙalin da yake yanke hukunci yake sulhunta mutane ko malaminku ko babanku ko babbanku ko wani ne unguwarku ko limamin, sai ka ce ga fa halin da wane yake ciki in har ka san zai iya maganin abu ga abin da yake ga abin da yake mm. Wangayi ma shi yasa yake wangayi ma ba wai sai sarki sai alƙali ba shi yasa nake ko babanku ko mai unguwarku ko limaminku ko wani malaminku ko wani wanda dai kuke ƙarƙashinsa wanda in ya faɗa kuna ji kai ɗin da shi wancan to sai ka kai kukanka don ya ainihin ƙwata ma haƙƙinka to wannan zuwa da za ka yi ka ce ga abin da yake ga abin da yake ma ga abin da yake ma giba ce amma ta halatta min mallahu wilayatun daga cikin waɗanda duk suke da walittaka ma'ana jibinci shugabanci au ƙuduratun ko kuma suke da iko ala insafihi wajen gyara halinsa wajen ainihin raba shi da wannan zalincin shine ma'ana ala insafihi min zalimi duk mutumin da yake da ikon zai kubutar da shi daga wannan zalincin da yake yi ya raba shi da shi ya gyara shi ya zamanto ingantaccen mutum ya rabu da wannan suna na azamowarsa azzalimi to in ka kai kukanka wajensa don ya gyara wancan mutumin ya raba shi da wannan hali na zalunci to ya halatta faya ƙulu abinda zai ce in yaje zalamani fulanun bi kaza wa kaza wa kaza wane ya zalunce ni da abu kaza ya kuma zalunce ni kaza ya mun kaza ya raba ni da abu kaza ya danne mun haƙƙi kaza kaga wannan kaje ka fallasa shi ne to amma ya halatta kana neman haƙƙinka ne wannan nau'i na farko kenan at-tazallumu daya asani na biyu al ala taghayyiril munkari wato al neman taimako ala taghayyiril munkari wajen gyara mummunan abu wa raddil asi ila sawabi da dawo da mai sabon Allah zuwa daidai mutum ne kaga mummunan aiki yake ta yi sai kaga akwai wanda in ka gaya mar zai iya kiransa ya mar fada don ya gyaru ko babansa ko malaminsa ko shugabansa sai ka ce fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkari sai mutum ya fada wa wanda yake ganin lalle ya kyautata tsammanin yana da iko a bisa busar da wannan mugun aiki da wane yake yi sai ka ce fulanun ya amalu kaza wa kaza wane fa ko kun sani yana fa aiki iri kaza yana yin kaza fazjurhu anhu ka tsawatar masa don ya dena don in ba kai ba ba mai iya hana shi shi yasa na zo na gaya ba fazjurhu anhu don haka ka tsawata masa to wannan zuwa da kai kai maganar sa baya nan kai gibarsa a shari'a giba ne hmm. so amma shari'ar ta halatta ya halatta yin hakan don kana son maslaha ne don kana neman gyara ne to wannan ya halatta wani hau zalika da abin da ya kama da irin wa'yannan faya kunu maƙasuduhu a tawassulu ila izalatil munkari amma fa ya kasance manufarsa da ta sa ya zo yake cewa wane fa yana kaza yana kaza ku tsawata mar a yana so ya cimma wannan manufar tasa ne don a busar da mummunan aiki daga wane ya koma kyakkyawan aiki in lam yaqsid zalika in ko ba da nufin haka ba ya zo ne kawai don ya faɗa a ji wane yana aiki kaza alhali da ba wanda ya sani sai kai sai ka zo don ka faɗi kowa ya ji kuma ba don a gyara shi ba don kawai asirinsa ya tono to in don haka ne kana harama. hakan yakan zama haram amma in ka faɗi don a gyara to wannan halal ne an samu biyu farko a tazallu, na biyu al-isti'anatu ala gayyar munkar wa raddil asi ila sawabi as-salisu nau'i na uku wanda yake giba ce amma ya halatta al-istifta'u haka ne mutum ne zai je nemi fatawa abun wani ni fa ga abun da wani yake min ga abin da yake mini shin ya halatta in ɗau mataki iri kaza iri kaza ko bai halatta ba in kyale kawai fatawa shine al-is tiftau yaqulu lil mufti zai gaya wa shi wannan mai bashi fatawan sai ce zalama zalamani abi babana ne yana zalunta ta kaga dai ba daɗi ko to amma wannan ɗin abokin babanka ne malamin babanka ne limamin babanka ne mai unguwar babanka ne mai garin babanka ne shugabansa ne mai faɗa masa aji ko kuma shi ma yana da uba ubansa ne kamar kakanka ke sai ka je ka same shi ka ce zalama ne yi. gaskiya babana yana kwarata domin ga abin da yake mini ga abin da yake mini kuma don babana ne ba yanda na iya kasan akwai masu zalunci da akwai ko akwai to au aki ko kuma yayana yana zalunta ta au fulano au zauji ko kuma mijina yana zalunta ta kamar mace kenan au fulanun ko kuma daiwa ne ko mawaye zalamani bi kaza ya zalunce ni abu kaza da kaza <clears throat> fahallahu zalik shin hakan ya halatta don babana ne yana iya yamun haka Shi kenan ba komi don wana ne shi kenan ya halatta ba komi don mijina ne shin hakan ya halatta ba komi don wane ne don wane ne don wane ne shin hakan ya halatta ba komi fatawa kaje ka nema kai kaji hakan ya halatta ko bai halatta ba to in kuma bai halatta ba wa ma ɗariƙi fil halasi minhu a karamakallah to wace hanya zan bi don in kukuta daga wajensa babana ne wace hanya zan bi don in kubuta yayana ne wace hanya zan bi don in kubuta mijina ne wata hasili haƙi ta yadda zan yi haƙƙina ya fita wa tab'iz zulm kuma in kare kaina daga wannan zalunci wace hanya zan kaga dai ai kaje kai gibar sani mm. to amma fatawa kaje neman mafuta kaje to ya halatta fa hadha ja'izun lil haja hakan din ya halatta saboda akwai bukata Oh, akwai nabi zalika ko to da abin da ya kama da haka walakin al sai dai fa abin da yafi tunda babanka ne yayanka ne babbanka ne kawunka ne malaminka ne limaminka ne ma mijinki ne ko babanki ne kakanka ne kakanki ne wanki ne kanin yayanki ne wani mutum muhimmi bai kamata ka ce shi ne ya yi kaza ba ahawar kenan da abin da ya fi maimakon ka ce babana yana mun kaza na yana mun kaza na yana mun kaza na yana mun kaza mijina yana mun kaza uwata tara mun kaza da abin da ya fi al'ahawar wal'ahudalu mafifici daga cikin hakan ɗin an ya kula ma ta ƙulu fi rajulin au shaksin au zaujin kana min amrihi kaza akarama kallahu me za ka faɗi game da mutumin da yake kaza yake kaza wa ɗansa ko mijin da yake wa matarsa kaza ko kawun da yake yi wa ɗansa kaza ko babban da yake wa ɗansa kaza ko malamin da yake almajirinsa kaza ko sai ka saya Kar ka karkace babana don me don kaɗan rufa mara asiri duk da dai ya halatta amma ya ce wal ahwadu walakin al ahwadu wal afdalu an yaqula ma taqulu fi rajulin au shakhsin aw zawjin kana min amrihi kaza to da haka yafi fa innahu yahsulu bihi al a ah, to in ma da haka kai tambayar ai bukatar ka za ta biya ko ba za ta biya ba sai a gaya ma hukunci yace to kuma idan haka ta faru menene mafuta sai a sama ma mafuta sai a fada a matsayin wani mutum kake ikaya kake da wani mutum a ah, min gairi ta'ayinin ba tare da ka ayyana kace babanka ba ba tare da kin ayyana kin ce mijinki ba ba tare da kace wanka ko babbanka ko kawunka ko wanenka ba wa ma zalika duk da haka fa karka mu yace fa ta'ayinu jaizun ayyanawar ma halal ne amma dai ka sani boyewan yafi at Ja'izu. Ayyana ayyanawan halal ne bi ijma'il muslimina duk musulmai sun yadda cewa eh lalle hakan halal ne amma rufawa junan asirin yafi bal wajibun hakan ko na yi tallan mina eh to shikenan والتعيين جائز كما كما سنذكره في حديث هند ان شاء الله تعالى kamar yadda zai zo a hadisin Hindu da zake bada labarin Abu Sufyan mijinta yana kaza yana kaza ko to amma ka sani ita manzon Allah ta je take gayawa ko domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an tona ma asiri a gaban ka ba abun kunya ba don ba mutum ne da kake tsammanin zai je ya rinka faɗa ba ko sannan kuma shi in ma ƙarya aka ma Allah yana iya yi masa waye ce ƙarya kake yi to amma idan ba manzon Allah ba ne ba fa kake so ka kai kukan wajensa ya kamata da ka me hukuncin mutumin da yake yi wa ɗansa kaza me hukuncin mijin da yake wa matarsa kaza me hukuncin wanen da yake yi wa wanensa kaza kar ka ayyana shi don wannan din baka sani ba kila ko zuciyar ba ta da kyau ita kallonsa da wannan abun kuma ba wai ma manufarsa gyaran kirki ba bayan ya gyara din ya koma gebe yana tona masa kuma asiri kai wannan ina ganin shi haka yau ɗansa ya zo guna ashe mugu ne ina ganin sa to me aka yi to ya kamata sai ka ce masa me kamar mutumin da yake wa ɗanshi shi kaza kaga dai an zo an gama bai san waye ba ko to shi yafi duk da dai hakan halal ne an yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zo a hadisin Hindu na uku kenan ko na uku kenan arabi'u sai na hudu tahzirul na min tahzirul muslimina min ash-sharri wa nasihatuhum tsawatarwa musulmai daga sharrin wani mutum mai sharri wa nasihatuhum da kuma yi musu nasiha wa zalika min wujuhin hakan kuma ko na talle hakan kuma yana iya zowa ta fuskoki ba fuska ɗaya bace minha daga cikin irin fuskokin da abubuwan yakan iya faruwa da su jurhul mujirin, ko jurhul majruhina illar masu illa minar ruwati wa shuhudi rawi duk da dai yanzu rawin an gama an gama ruwaice-ruwaice an kammala ko sanda ake ruwaito hadisai akwai mutanen da an san su makaryata ne sai su je su shirya hadisi sai su zo su ce rawahu rawainahu min fulani min fulani min fulani ko to har akan iya gane irin wannan wannan mutum makaryaci ne wannan mutum mayaudari ne wannan mutum kaza ne to in ka zo ka faɗa in aka kawo hadisi aka ce wani ne ya ruwaito shi sai ka ce a'a wani makaryaci ne kowa ya san shi a lokacinmu mu abokinmu ne a cikinmu in yi magana ba ma yarda ba a yarda da maganan shi don haka kar ku karbi hadisi daga wajensa yana da illa to wannan ba ka yi laifi ba don ka kare addini don kar ya zo ya rika an wa mutane hadisan ƙarya an gane ko wa shuhud shaidu ake nema sai aka ɗauko shi kowa ya san shi da shaidar zur haka kawai ma neman ina za a samu wata tabargaza ya tsaya ma shi in dai ka yi gaza kira shi zai iya tsaya ma sai eh. ka ga an jawo shi an ce shi ne shaida yana cikin shaidu ya kace a wani shaida ranka ya daɗe kar ma yadda da wanan nan abokinmu ne tare muka taso mugun makaryaci ne tun muna yara yake shaida zo ta wannan ba kai laifi ba ya halatta haka hakan din ya halatta Wazalika zalika jaizun bi ijma'il muslimin duk musulman duniya masana sun yi ijma'i akan hakan din ya halatta bal wajibin, Ilhaja. haja kai wajibi ne ma ka fito ka faɗi don bukata kar a antaya wa mutane hadisin ƙarya don bukata ta taso kar ya je ya shaidar ƙarya a zalunci bawan Allah ya zama wajibi ka faɗa wa minha daga cikin fuskar da malam yace yana da fuskoki al-mushawaratu mutum ne ya kawo maka shawara fi musaharati fi musaharati insani yana son zai hada surkuntaka da wani mutum jimana ni fa ina neman aure ne a wajen a gidan wani me ka sani game da gidan sai ka faɗi abin da ka sani to ba yi giba ba wane ne yake neman yata me ka sani game da shi don ni gaskiya ban san shi ba don na ga kai kafi kusa da shi shi yasa na kawo ma shawara me ka gani me halayensa Ya ba ya da wani illa a ranar nan dai a kasuwa ma an kama shi da akuya eh, in ban da wannan ni ba abun da na sani ni dai na garan nan an rike shi an kamo shi an ce me ya faru aka ce akuya ya sata sai na ji suna cewa dama ya hana awaki unguwar su yawo ni kan ban da wannan ba abin da na sani ai ya zama illa eh, eh wani ne ya zo yana neman yata me ka sani game da shi yace to ni kan ba abin da na sani in ban da dai yanzu aure na uku kenan yake nema amma biyun duka da duka yake sakin su amma ban san shi da wani laifi ba mai kokari ne yana zuwa masallaci yana zuwa karatu yana komi amma dukan mata yake don waccan ta farko ma da kira aka kwace ta ta biyu ma da kyar kotu ta raba su sai ka bashi taka to hakan da kai laifi kai ka bata shi don a hana shi mace yanzu kana da laifi abun Allah ko babu yace babu hakan halal ne wajibi ne kuma ka faɗi in ka ɓoye kuma nan ne kake da ne. sai ka faɗi abun da ka sani kar kuma ka yadda ka faɗi abun da baka sani ba abin da ka sani za ka faɗa inda ce kuma mutumin kirki ba ne ba mutumin kirki ba kuma an ba mutumin kirki ba ne ka ce mutumin kirki ne ka yi ha'inci ka yi albushu, ka yaudari wanda ya kawo maka shawara ya amince da kai ne ya tambaye ka sai ka ɓoye masa aibi to wannan ka haince shi wannan kuma ka yi laifi sai ka faɗi iya abun da ka sani ka ce to iya abun da na sani kenan karka yadda kuma ka wuce inda ka sani a au musharakatin ko kuma wane ne nake son mu yi mu'amala zan bashi tuki mota zan bashi ya ka gani ko kuma ina so in bude masa shago mu yi kasuwanci ko kuma ina so mu haɗa kai da shi in rika ba shi kuɗi mu yi noma wani hali ka sani game da shi to nan ma sai ka faɗa yace to direba ne kam amma yanzu motoci biyu na ji ana tuhumarsa shi yake haɗa kai da ɓarayi sai a ɗan bubbuge shi ya kumbura kaɗan sai ya dawo sai su kwace su je su sai da sai su eh yana haka sai ka bashi ta haka da dai ya taɓa yi wa wane yaro a shago amma yana ɗan masa sata shi yasa ya kore shi shi ma na ji wannan kai kuma sai ka ɗauke shi mm. kaga ka faɗa masa gaskiya abunda ka sani shi za ka faɗi to hakan giba ne giba ce to amma fa akwai zunubi ko lada akwai lada halal ne ya halatta domin in ka ɓoye kuma ka yi illa au menene au ida'ihi wato au musharakatihi au ida'ihi au a mu'amalati ko dai so kake ka sa a gaba yayi maka wani aiki ko ka zo ku haɗu ku yi aiki ko kuma wata mu'amala kake so ku haɗa awon gairi zalika ko abin da ya kama da haka au mujawa menene au mujawaratihi ko kuma gida ne za ka saya kusa da gidan wani sai ka nemi shawara a makwabtan wanin me kuke gani ina so in sai gida kusa da gidan wani ya makwabtaka da wani kake sai ka faɗi halin wanin da ka sani to ai abin da isa wannan ɗin ma zai sai da gidan hmm. saboda shi ba mai zama ba ne kuma in ya tafi wani lokacin yana nema masa matarsa amma ban da wannan baya da komi don akwai taimako ma yana taimaka masa wallahi amma kuma in ya yi tafiya fa ai ya gaba inda eh sai ka sai gida abu kuma aure kake so ka yi To wannan duka yana daga cikin fuskokin da ake cewa ana iya yin neman shawara. Za ka nemi makwabtaka sai ka tambaya ka ji waye ne makwabcinka in ka dawo gurin. A waye jibo alal mashawari to fa wajibi ne akan wanda aka shawarce shi ɗin an yi hufi Allah yi a halahu ko? kar ya yadda ya ɓoye halin Allah yi fiye halin kada ya kuskure ya ɓoye wani hali mugu da ya sani ya faɗa duk abin da ka sani na illa in an tambaye ka faɗi wajibi ne don haka ce wajibi ya zane ma farilla bal ya zukurul masawiya allati fihi biniyatin nasihati zai faɗi abubuwan da suke daidai kar ya wuce gona da iri kuma da niyyar gyara da nufin nasiha ga shi wanda ya nemi shawara a guji wa ha izara a mutafaƙihan mutum ne mai fasaha mai fahimtar addini yana da ƙoƙari wajen fahimtar addini mai son neman inda gaskiya take sai ka gan shi ya taraddadu ila muftadi'in kullum yana zuwa wajen malamin bidi'a au fatikin ko yana yawan mu'amala da fasiki ya khuzu anhu ilma yana zuwa ɗaukar ilimi wajen wa kafa an ya tabarrara sai mutum ya ji tsoron wannan mutumin fa zai cutu gashi da son gane gaskiya ga son addini kuma yana zuwa hun wannan malami malamin nan dan bidi'a ne zai bata shi zai juya mar kokolwa zai raba shi da sunna zai raba shi da addini na asali fa ya dora shi akan bidi'a, don shi mai son alheri daga an dora shi akan abu sai ya ga kaman gaskiya ne to za ka iya fitowa fili ka ce wannan malamin da kake zuwa ba malamin sunna ba ne wa khafa an ya da nufin kana jin tsoron zai cutu almutafaqihu shi wannan mai fahimtar da kake ga yana kokarin baci bidalika da wannan zuwan zai baci to sai ka kira shi gefe sai ka faɗa masa yadda al'amari yake to wannan ma ya halatta fa'alaihi na fi hatuhu bi bayani halihi lalle ma an ɗora masa lalle ne ya masa nasiha tare da bayyana masa halayen da yake ciki bi sharɗin an ya da an nasihata da sharaɗin yana nufin nasiha yake masa ba hasada yake yi wa wancan malamin banda wanda ka san ba bidi'a yake karanta suwa ba ba dan bidi'a bane haka kawai bai ma bane ka son shi aqida ku ba ɗaya bane sai ka ga wani yana zuwa gunshi sai ka zo ka kira wancan din sai ka ɓata shi to wannan Allah ya san abin da ka boye ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur yace to in har ba da nufin barna bane da nufin gyara ne ba kuma kana nufin wannan nasihar don cimma burinka ba ne ka bata wancan wa ma mimma ya fi domin wannan yana daga cikin wata irin fuska wanda take ana iya yin kwaba sai kai hattara don kana iya raba wani malamin wani ɗalibin da malamin kirki sai ka dogara da wannan ka ce to ai an ce ba bane an gane go yana daga cikin abu mai rikitarwa kwababben al'amari ne wa qad hamilul mutakallimu zalikal don hasada tana iya ɗaukar wannan mutumin da yake wannan taɗin. saboda hasadar malamin sai ya ce wannan ba malamin kirki ba ne ku daina zuwa shi kai imamun nawawi akwai hikima eh ga ya kango ka ta ko'ina eh ya tarairayo ka ta nan ya kange ya ɗebo ka ta nan ya aji wayulabbisu sultana alaihi ƙarshe eh shaytana alaihi karshe sai kaga ya shaytan ya shige shi shaytan sai ya yaudare shi hasada ta ɗebe shi sai ya yi ɓatanci ga mutumin da yake mutumin kirki wai kayyiru ilaihi annahu nasihatun sai shaidan ya ce masa nasiha ai ke masa hakan ai shari'a ta ce ba laifi gaya musu su daina zuwa wai kayyilu ilaihi annahu nasihatu sai rinka dan kawalwalta masa cewa hakan nasiha yake eh ya falyatafaddanu lidhalika sai ya rinka ainihin ɗaukar hakan ɗin yana daga cikin tunaninsa yana daga cikin tafaddul hangen nesan ne ai yana da kyau a rinka nuna wa mutane abun da ba su gano ba to hakan kuma barna yake to amma mutumin nan ka san shi ɗan bidi'a ne ɗan tsibbu ne ko sai ka ga yaro mai ƙoƙari mai son gane sunna yana zuwa gurin yana ɗaukar izini sai ka jale shi in ka jale shi ka kashe shi don ƙarshe gobe za a gan shi shi ma ya zama ɗan bidiya shi kenan al'amari ya lalace amma an ka faɗakar da shi tun bai ratsa shi sosai ba to sai janye domin mutumin da yake cusa wa mutane bidiya to ba shi ko da yaushe bidiyar yake so kuma so yake kowa ya zama ɗan bidiya kamar mutumin kirki mai son addini mai son sunna shi so yake kowa ma ya gane sunna yanda malamin sunna yake tallar sunna haka dan bidiya yake tallar bidiya. to in mutum yana da fahimta da addininsa yana kokarin neman ya gane gaskiya sai kaga yana naci wajen zama da yan bidiya, yana zama da fasikai to ya kamata a masa nasiha zama da maɗaukin kanwa to haka dai bahaushe ya ce ko to Allah ya saurare domin ko a duniyance sai aka zo ana binciken gidan 'yan ta'adda kai kuma abokanka ne amma kai baka taba zuwa ta'addanci ba rannan sai aka yo dira me yake a gidan sai aka damko har da kai ciki ya za ka yi ka fita an kawo su kuna tare kuna cin abinci kuna hira sai aka kewaye gidan aka zo aka ma ku aka ɓaɓɓalle ga bindigogi ga bama-bamai ka ce ni fa ban yi ni abokaina ne kawai zai sai ya shafe ka Allah ya sauwa ya wa min daga cikin fuskokin har yanzu dai an ya kuna lahu wilayatu ya zama na wannan da kake gaya masa ɗin yana da ainihin jibinci ko kuma shi wannan da kake kai kukan ka gare shi ko kai kake kai maganarsa gurin wani yana da wani shugabanci da ya rike la ya biha ala wujuhiha amma baya rike da shugabancin a bisa fuskar da ta dace mai unguwar ku ne baya shugabancin da ya dace yana kama karya yana ainihin wulaƙanci yana barna za ka iya zuwa ka samu sarki ce sarki a ja kunnin mai unguwar gaskiya ga abin da yake ga abin da yake kuma hakan yana iya kawo mana barna wata rana kaza ya faru da kaza da kaza hakan ba giba kai ba kuma ba barna kai ba sai a kira shi a ja kunnen shi an gane wannan ko kuma kai wannan wanda ka naɗa fa ranka yi daɗe shugaban 'yan sanda kenan akwai wani daga cikin 'yan sandan ka fa in ya fita aiki fa ga abin da yake ga abin da yake ranka ya dade ka ja kunnensa ɗan sandanka mai nomba kaza yana da kyau yana da kyau komanda cikin sojojin kafa akwai sojan da yake fita fa yana kaza yana kaza komanda ka kula sojan ka mai nomba kaza ka ja kunne shi don ga abin da yake ga abin da yake in ya fita wannan ya halatta don a ja kunne shi a gyaru duk sojoji su zama mutanen kirki duk 'yan sanda su zama mutanen kirki duk masu unguwanni su zama mutanen kirki kowane kansila ya zama mutumin kirki ciyaman kirki gwamna kirki kowa kirki idan aka ga shugaba zai ɗan yana wani abu sai a kai kukansa gun shugabansa wanda zai ja hankalinsa ya dawo da shi kan daidai wannan ya halatta a kai tsegumin maganar ba giba ba ce shi ne an ya kona lahu wilayatun mutum ya zama yana da wani shugabanci da aka bashi sannan kuma la ya biya bai tsaye akan wannan aikin baya aikin da aka sashi sai yana wani aiki daban to za a iya gaya wa shugaba kai ka naɗa wani aiki kaza fa ba shi yake yi ba fa ya kamata ka sani don karka yi tsammanin ka naɗa shi yana can yana aikin da ka sashi ba shi yake ba domin abu ya ɓaci kai za a ce in yi kyau ma kai za a ce don haka ka ja kunnensa ko ya dawo ya gyara ko ka canja wani la ya gumu biha ala wajiha don baya gudanar da aikin kamar yadda ka sa aikin imma bi Allah ya kuna salihan laha ko dai bai iya aikin ba wa imma bi an ya kuna fasikan au mughaffalan ko kuma fasiki ne bai tsayawa aikin ko kuma gafalalle ne sai a yi ta yaudaransa da wasu abubuwa a yi taɓarna sai a gyale shi sai a gaya wa wanda ya naɗa shi ya cire shi ko kuma ya gyara shi ya gyaru don wannan gefen ya yi kyau to in ka zo ka tsegunta wa shugaba ba giba ba ne hakan ya halatta na'am yake da abin da ya kama da irin wa'annan abubuwa fa yajibu zikiru zalika liman lahu alaihi wilayatun ya halatta a je a faɗa wa wanda yake da jagoranci akan wannan abun liman alaihi wilayatun amma ga wanda yake da shugabanci magani babban shugaba sai a kai ƙaran ƙaramin shugaba gun shi kenan an gane wannan liyuzilahu wali waiwaliya man yasluhu don ya cire shi ya naɗa wanda zai gyara ko a tirsasa shi shi din ya gyara ko kuma liyazilahu don ya zare shi daga wannan matsayin wai walliya sai ya nada man yasluhu wanda zai gyara ya alamu, bidhalika minhu ko kuma a kawo wanda ya fi shi sanin aikin yana aiki amma ba yake yi shi dama certificate din goge yake da shi bai san aikin ba bai karanci aikin ba kuma an naɗa shi an ce ya iya to sai a cire shi a kawo masani don a samu maslaha shine au ya alam zalika minhu ko wanda yake masani game da hakan din fiye da shi liyu amilahu don ya sa shi wannan aiki bi muqtaba halihi da gwargwadon yanayin yanda halin yake sai a ce masa to ga irin aikin da ake so a yi a gun kai mun ji ka ƙware a wannan aikin don haka yanzu kai muka nada an fahimci wannan to wala ya tarra bihi kada kuma ya ruɗu da shi shugaba na iya ruɗuwa da wani wanda ya nada ce to na riga na dada abun ba daɗi kuma a ce na cire shi a ah? to in baka cire shi ba kuma ka cutar da talakawan kayi don haka cire shi ko kuma ya gyara aiki ina muke wa an yas'afi an yahussahu ala istiqamatin aw yastabdilahu kada ainihin ya rudu wajen tirsasa shi don ya gyara shi ya saitu ya koma aiki daidai ko kuma wajen canja shi da wanda zai tsaya a madadinsa wanda ya kware. wannan kenan daga cikin matsalolin da ya halatta a faɗe su a kai su ba giba ba ne ba gulma ba ce haramtatta gulma ce halattatta alhamisu sai nau'i na biyar an ya kuna mu bi bifis'ihi au bidi'atihi Ta san mu ne nan muka ɗauki bidiya shirme su malamai su bidi'a ba abun kirki ba ne ɗan bidi'a ma ba a koɓoye da faɗi shi kawai a cewa ne bidi'a yake karka yadda da shi ɗan bidi'a ne ya halatta an ya kuna mujahiran bifiski in kaga mutumin da yake fasikanci a fili bai ɓoyewa zai riƙe hannun mace a fili a kasuwa a titi yana yawo bai kunya a ce yana zina banda wanda yake yi a ɓoye me yi a ɓoye ba mujahir ba ne mai ɓuya ne to amma yana ɓuɓɓuya kuka yi binsa sai da kuka gano kun fi shi laifi ƙwarai kuwa wajen mu guje masa a yau haka kawai mutumin da ba shi ne ya fi so ba sai kawai ka guje masa ɓuya fa yake kar a gani shi kuma wannan a fili kawai ba kunya to wannan in ga wani zai yi abokantaka da shi sai ka ce, ne ba mutumin kirki bane ya kake kokarin nike ga kuna yawo tare kai ma ba in aka ga kuna yawo tare ba, za a ce fa kai ma dan iska ne mutum ne kowa an san shi luwadi ake da shi sai aka ga kuna yawo tare kullum eh kai ma sai a ce yaron nan shi ma fa dan luwadi ne don fa ba abokin sa dan luwadi yarinyar nan fa yar iska ce kuma na ga wance ta liƙe mata tare suke yawo ita ba ƙila yar iska ce ba wai lalle ne sai ka faɗa wa wani ba fa in dai har ka ga mutumin kirki yana liƙe wa mutumin banza to za ka ce anyawa ne shi ma mutumin kirki ne kuwa mutumin nan an sha kama shi ɗan fashi ne sai ka ga wani mutum ya liƙe ma kullum zai zo ya yi sallama sai su fita yawo hanya wane kuwa bai shiga wani hali ba wane kullum sai ya zo ya mara sallama sun fita sai a ce ya samu aboki zai jawo shi ma a tuhume shi balle in aka yi sa'a kasuwancinka na garawa aka ga kasai sabuwar mota sai ce yauwa a banan nan kullum sai wane ya zo sun fita kusa da magariba mm. sai a ce fashin kake yi kawai ko da ba shi ba ne to duk mutumin da yake mujahirun bi fiski yake bayyana fasikancin sa fili to karka yadda in kaga mutumin kirki yana rabarsa ba za ka tsaye kuntawar ba ka kira shi ya kai bako ne naga kana kokarin abokantaka da suwa ne ba yaran kirki bane a garin nan don in aka ganka tare da su kai ma za a dauka ga halin da kake don haka kai hattara ni dai na gaya ma to wannan baka da laifi ba a cewa kayi giba banda mutumin da yake yi a boye fa ina gaya muku yauwa ah. au Au bidi'atin ko kuma ɗan bidi'a ne kowa ya sani. Gashi dai malami ne. kai kuma ɗalibi ne sai a ga kana yawan zuwa gunshi ta ce kai malamin nan fa bidiya yake ko kuma kan nan fa ɗan bidiya ne kai hattara don na ga kana yawan liƙe masa kar kai ma fa bidiya ta shafe ka wataran bidiya mugun abu ne kishiya ce ta sunna duk mutumin da yake son kishiyar sunna ba mutumin kirki ba an gane wannan to ya halatta kuma a ambata a ce yana bidi'a wannan tsegumin ba ya da zunubi abun Allah don ka tseratar da wani daga bidi'a don ya dawo sunna an fahimci wannan kamar mutumin da mujahirin ne bayyanawa yake a fili shurbil khamri da shan giya kowa yana kallonsa a fili zai ja ya ja ya bula hayakin wiwi ɗinsa kawai ya daga a wannan sutar ba ruwansa kawai a fili kowa ya san shi yana tangadi kan hanya to wannan don ka tsawatar wa wani da kaga yana ƙoƙarin abokantaka da shi sai ka tsegumta mar to baka da laifi wannan ba giba ce. wa rakin nasi da mutumin da yake bijiro wa mutane haka kawai yana ainihin wato tsoratar da su ko yana musu fashi ko yana musu barazana kuma kowa ya sani wannan shi ma ba giba ne don ka tseguntawa wani da kaga za su hada mu'amala da shi wa abdil maksi haka kuma he kaga waɗansu daga cikin ma'aikatan hukuma suna karɓar harajin da baya isowa gwamnati ta hanyar zaluntar mutane wal jinayati wal ah, ko wajibayatil amwali zulman da kuma ainihin danne dukiyoyin mutane ta hanyar zalunci to sai ka tsegunta wa shugabanni don su yi maganinsa wannan ba giba ba ce wata wallal umuri batilati ko wata wallal umuri batilati ko kuma kaga mutum ya jibinci al'amurra waɗanda suke batattun al'amurra mutum kawai ya kaga ya jibinci yin damfara ya koma ɗan damfara iri ko ya koma ɗan caca ko ma wace irin hanya ce baɗila sai kaga ya koma wannan shine aikinsa sai ka ga wani mutumin kirki yana son ya hada mu'amala da shi sai ka tsegunta mar halin da yake ciki fa don ya guje shi ba giba bace hakan din ba kai gibarsa ba ba ka da zunubi a nan, ba a cewa kayi da mutum fa yajudu dhikruhu bima yujahiru bihi ya halatta ka faɗa game da abin da yake yi a bayyane banda wanda yake ya boye fa sai ka sace shi wata ran kodon he ka tarda shi kar ka zo ka faɗi in dai da ya ganka kaga bai ji daɗi ba to kai shuru kai shuru eh har ka faɗa wa kowa shi sai ya je ta sannan zai sha wuri ɗinsa na ya same shi hmm. bai so a sani sai ya gama burushinsa ya yi komi sannan ya shigo mutane ko sai kai kuma da kwakwa sai da ka bi shi ka gano kace sai ka ga yake yi ko to hakan baya da kyau wanda yake a fili aka ce domin wanda yake a fili yana iya bata wasu mai yi a goye kuma zunubinsa can shi kadai zai shafa wani ma bai sani ba balle ya kwaikwaye shi amma mai yi a fili ana iya kwaikwayonsa ka gane? to wa ya harumu zikiruhu bi gairihi amma fa haramun ne ka ambace shi da wani laifi daban wanda yake yi a boye ka gane ko min uyubi na daga aibubbukansa illa an yakuna li jawazihi sababun akhar sai dai idan shi din wannan aikin daban akwai wani sababi da ya sababa halaccin ka faɗi. Ka gane ko? Wataƙila an maka fatawa, za a haɗa surkuntaka da shi, ce, To, ni dai na taɓa samunsa wata rana a wani kwari ya shiga wani dungu na ji warin wiwi na ce wai me yake faruwa ne ko da na zagaya he na same shi shine da ya ganne maza maza ya kashe yadda take wurin ya ce kashi yake ni wannan shi kadai na sani wallahi amma ban taba ganin sa a fili yana wani iskanci ba da wuri ne kawai a ni dai abin da na sani kenan yawa mimma zakarnahu wani sababi daga cikin sabubban da muka ambata a baya kamar wannan misalin da muka yi ko ana son a yi mu'amalar kasuwanci da shi ko ana son a yi surkuntaka da shi ko ana son a haɗa makwabtaka da shi sai kai kuma ka taɓa samunsa da wani laifi da ya a koye wanda bai so a gani ko kuma kana yawan samunsa da wani laifi da yake koyewa wanda kuma wannan laifin ya shafi wannan mutumin da yake maka fatawa to sai ka faɗe shi da yanda ka gan shi karka ƙara karkare asadisu na shidda a ta'arifu so kake a gane shi kayi kayi ka kwatanta an kasa gane ka ce gurgun nan ai ga fai ba daɗi mutum ka ce masa gurgu ko? Ya gurgu ne. Yi, amma dai ba daɗi. Allah ya To don ka kwatanta shi da halin da yake ciki don a gane shi ba ne. Amma yanzu ke wannan gurgun shi za aura? Wannan kan na haɗa to kaga wannan kalmar wannan gurgun ka ambaci wannan gurgun don ka bata shi a gunta to kai yanzu wannan gurgun shi za ka ba yarka kaga wannan kalmar ta wannan gurgun kai ne don ka bata shi a gunsa kar ya bashi yarsa ko to amma kwatance kake so ka yi ka je wuri kaza kusa da shago mai nomba kaza inda gurgun nan yake zama shi kenan ba laifi wannan kayi ne don ka kwatanta ka gane ko shi ne tare fa'iza kana sanu ma'arufan bi laƙabin idan mutum an san shi da wani laƙabi kamar yana sai da ruwa sai ka ce ne ga ruwan nan fa nake nufi kowa oh, ne to to to to kaga kenan. ba wai kai don ka wulakanta shi ba ko to amma sai da ya hada kwalliyarsa ya tafi neman aure eh. ta zo tana murna ta samu saurayi sai ka ce a ah, ni kam ke ce na ganki kina tsaye da dan garuwan nan mai kai mana ruwa na ganki ayi ranna a unguwar mu kuna tari da wani dan garuwa wallahi sai ta ji ba dadi ka gani mutum ɗan adam shi ya ɗauka ɗan garuwa dai ba sana'ar kirki ba ce ko wai dama ke ce na gani nan kuna tsaye da ɗandakon nan dai sana'a ce ko ko amma idan har ka zo ka faɗi wannan sunan sana'ar gungu wanda yake gun zawararsa ko budurwarsa kayi ne don ka gyara shi eh to dole sai ka faɗi haka ka ce na gan ku kuna taɗi da wani saurayi ko na gan ku kuna tari da wani mutum ba shi ke nan ba to amma sai ka ce wani dan dako ko wani dan garuwa ko wani gurgu sai ka ji ba daɗi ko oh, haka ba za a rika ce mun ko eh. in za a rika kwatanta mijina da haka za a rika faɗi sai ta ji ba ka son ka sosai a nan ba a yi ɓarna ba to amma don a kwatanta wane nake nufi ba za ka ba waye me ga ruwan nan oh wane to shi kenan wannan tarifi ne don a gane da laƙabin da aka san shi da shi kal a'amash kamar mutumin da yake da ido mai dushi-dushi irin iban da idonsa yana zubar da ruwa ko da yaushe sai ya yi ta haka ya gane shi ake cewa amash to kana so ka kwatanta wa mutum ya gane sai ka ce masa a'amashin nan nake nufi sai ce oh wal a'raj ko kuma gurgu mai kama kaza mai kama kaza yana nan gurgu oh na gane kaga daga an ce gurgu sai a gane to wannan indan ka kwatanta wa mutane ne babu laifi wal asam ka kwatanta ka kwatanta bai gane ba sai kace kurman nan fa nake nufi ki oh kurma to kaga shikenan babu laifi wannan ba giba kai ba ba kuma batanci bane wal ahwal eh ko kuma ka ce makahon nan don ka kwatanta. Amma idan ka faɗi da nufin ka ɓata shi ne to nan ka kayi giba wal ahawali hararagarki <laughs> na gan ku kuna tare da budurwar unguwar mu na yi. wata hararagarkin nan kai ne na ka samu wata hararagarki kuna ta fama wallahi Zana kallon kudu gaban ba kai take kallo ba ba shi <laughs> yanzu wannan ya gyara ma ita? <laughs> To wannan ya yi ɓatanci giba ne kuma ɓatanci ne ba kyau, amma kwatance ya kwatanta ya kwatanta sai ya ce mai harara garke ta ce o oh, na gane ta na gane ta yar gidan wani kake nufi eh to ita ce to shi o oh, to to to oh, to shi ke to wannan ba giba ba ne irin nan wa gairihim da dai inda suke da kamanni ko suke da laƙabi wanda ake ambatonsu da shi an gane ko? yauwa jaza ta'rifuhum bidhalika ya halatta ka kwatanta su da haka ka bada ta'rifin su kwatance yanda za a gane su wannan baka yi laifi ba wa harumu itlaquhu ala jihati tanaffusi wa ya harumu amma haka sani haramun ne idlaquhu haka kawai ka saki sunan alaji hati tanqusi ta fuskar nakasashi. ka faɗi don ka nakasashi. ka rage mar daraja to Allah kauce nan gurgun banza gurgun ko kurman kawai ko kuma dan kaza kawai sai ka faɗi wata sana'arsa wanda ake gani niya ce ba kwatance ba ba komi ba wannan haramun ne ka faɗa wa mutum laƙabin da bai so ko da nufin batanci ko zubar masa da mutunci wannan haramun ne haka ɗin wa ya harumu itlaquhu ta na tanaqqusi walau amkana ta'rifuhu bi gairi zalika kana aula kai ko gurgun ne in kana so za ka kwatanta in akwai wata hanyar da za bi ka kwatanta a gane baka ce gurgun ba ya fi a amash ɗin in akwai wata hanyar da za ka bi ka yi kwatance ba tare da ka ce a amash ba ya fi ka gane ko in ma harara garken ne in akwai wata hanyar da za ka bi ka kwatanta a gane ba sai ka faɗi wannan ɗin ba to da ya fi to amma duk wata hanya ba za a gane da wuri ba sai ka faɗi wannan ɗin to in ka faɗi ba laifi amma in akwai hanyar da zaka bi ka wa wannan ɗin? malam yace da hakan din aula kana aula da hakan yafi fa hadhihi sittatu asbabi waɗannan sune sabubba guda shida zakara hal ulama maluma suka ambace su wa aksaruha mujma'un alaihi mafi yawan su duk an yi ittifaki duk da dai akwai kilafa a wasu wadala min minal ahadisi sahiha mashhura kuma dukkansu akwai dalilai ba wai haka kawai aka faɗe su da ka ba akwai hujja daga ingantattun hadisai duka kuma malam zai kawo hadisan kowace matsala cikin shiddan tana da dalilinta da yasa malam yace ya halatta ayi akwai hadisan su su ma sannan hadisan din mashhuran hadisai ne haka za mu gaya Allah ya dace na to yau shi kenan akan haka akwai abun da ya bani tsoro ya bani mamaki dab da magariban aka yi mini wata fatawa wanda har na yi mamakin fatawar a ce an yi irin wannan abun a yanzu ko kuma a garin nan wasu matasa ne suka zo suka sallama mini ina cikin gida sai na fito sai ɗayan yake cewa wallahi akwai abin da ya ɗan ɗaure mana kai ne muka zo domin mu samu ƙarin bayani sai na ce ko kamar me sai yake cewa ɗaya ɗan uwan abokin nasu ya ce yi masa bayani ya ce malam ni dai muna zaune a kasuwa sai muka ga wata mace tana wucewa sai na kira ta da na kira ta ta gaya mini ita ba zaura ce sai na ce to za ki aure ni ta ce eh zan aure ka ce to nawa zan biya sadaki yace duk abin da ka bani ina da dubu shi duk abin da kake da shi anan ka bani ne kawai mu daura aure yace na ciro dubu shida sai na bata sai ta karba sai na ce to waye waliyinki sai ta nuna ɗaya daga cikin abokansu sun zo da shi yace sai ta ce wannan sai ta dubi abokanansa sai ta ce wannan ne waliyina kai kuma waye naka nace ni kuma sai nace wannan shi ma duk da shi suka zo da wanda ya wakilce shi da wanda ya walittakarta sai ce to shikenan jama'a mu daura aure wai sai ka aka daura aure wai shikenan wai yanzu matarsa ce malam yaya auren yayi kaman ko a fim ana yin wannan ko a fim sai an gwada neman gidansu an gwada neman wace ce waye baban ta wai haka aka daura aure na ce a kun yi dirama dai na ce kun yi dirama dai a kasuwa amma ba kun yi aure ba wannan kuna nema ku wulakanta mana sunnar manzon Allah haka kawai mace yanzu yanzu ka ganta tana wuce haka kinata. ka ce kewa ce ce ni bazawara ce za ki aure ni eh nawa zan baki wai duk abin da ka bani to ga dubu shida to shi kenan waye to waliyinki to eh, ka nuna kuma ɗaya daga cikin abokanka kai kuma ka nuna ɗaya shi kenan sai su tambayi juna to me ya sani game da ita har da zai bada ka ce to dai mu dai haka muka yi mala kuma da aka gaya wa uwarta ma ta yi ta tsalle tana murna wallahi alhamdulillah wai ta samu miji ne ce to ta gaga daga nan ma ka gane wani abu ta ka da ita a'a ba ta gaji da ita ba dai gidan dai kaga yanda yake dai matar da ta fita kawai ce fa ne ta dawo ta ce ta daura aure a kasuwa a gidan ana murna ka san akwai wani abu yanzu kai yarka za ta fita an aike ta ta dawo ta ce fita daɗin nan na daura aure ya ce to ai malam uwarta kuma har tana murna na a ah, duka da ku da uwar da ita din duk kalan kuɗe ne don haka dai wannan ba aure kuka yi ba wulakanta aure kuka yi kun wulakanta sunnar manzo Allah kun rena ma me yi aure wannan kawai kun bi wata hanya ne da za ku yi sha'anin ku yanda kuke so kawai in kun gaji ku watsi an taba aure a cikin safani kawai yanzu yanzu yau ko zina za a kulla a yi awa uku ana tattaunawa ba <laughs> eh Allah ya sauƙaƙe wannan abun ɗazu ɗazun nan fa kusa da magariba a nan kan tabar wannan suka zo su kusan ko biyar ne ko shida ne suka zo ni na manta shi angon yana bayani ya ce ga wanda ta nuna ta ce wannan ne waliyinta shi ne ya bada ta ni kuma ga wanda ya karɓa mini na ba ta dubu shida wai su yanzu nan wai sun zo wai a tabbatar musu da auren yayi wai yayi malam sun yi sa'a ma da suka zo nan Wai ashe har ana haka yanzu an kai ga haka fi sabilillahi a gari irin nan. In ba sa aka yi ba wurin nan za a kyale musu shi ba, don ba za su haƙura da wannan fatawar kaɗai ba. Ƙarshe wani wuri za su har aje a ce, to ai dama aure tun da bazawara ce tana da ‘yanci’. ba a ta je gun kowa ba don haka kawai auren ku Za a je sai sun samu wanda zai inganta musu kuma ai yi. saka sai an samu hanya kenan yanzu yanzu kawai ina tsoron ce zina muke yin kirakin baki dubu uku ce to ga sadaki kai wane ba data wane karɓa mu sai mu aure yanzu yanzu kawai mu tafi Yau irin wannan yana da wuya irin wannan ai ta an samu hanyar da za a yi ta zina da daɗi eh a dubun ka shidda kawai yanzu yanzu an daura aure Allah ya kyauta ba ta san waye kai ba wanda in ka ga dama ma kwana uku sai kai gaba kai ma baka san wace ce ba ta ga dama ta yi gaba watakila ba da auren ta ma hmm? ko kuma ma a'a in ba zaurace ma kila ma tana da yadda duk babu sani ba bincike me yake cewa mutum ne bai samu ya yi da kai ba in ya samu yanzu zai yi fitarwa yana iya bayar eh, yana iya fitar yanzu in ya samu eh, duk da dai hakan din ba wai zai yi daidai da fitakan da aka fidda shi a da ba to amma yana iya ba da sadaka don kwantar da zuciyarsa eh. mai manzon Allah وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين